Arriba da Vitona Mix, ó. Banda Barchi, Banda Barchi, Nata Tashi, Yo, Ashi Kudinki, Ashi Kudinki, Tashi, Nata, Ashi Kudinki, Ashi Kudinki, Baby Tashi, Banda Keba, Nata Babu Wata. a zuciyata lallai na ce ai sai da ke ba na samu wuri rayuwata na ina e son ki kwarai baby na ce ke kadai kaina na jijin da ke jikina na bibin da ke a ina son ki kwarai baby na ce ke kadai kaina na jijin da ke jikina na bibin da ke But zan taba barin ki ba baby girl I love you even for my mind shine, you know say me ya got you a kirjina a zalaman zanin ki kawai da jalahi lakai yaro ba kai sakai arewa da ka ta sai kadai wai ta ta sai kai kadai tana jijin da ina san kwarai baby na seke ke kadai kaina na jijin dake ke na na bibin dake ah ina san kwarai baby na seke ke kadai kaina na jijin da ke na na bibin da ke abuga so so so so na, so so so so zauna o zauna o baby kide na buga oh. so so so so na, so so so so zauna o zauna o a buga. You don't oh. walk, you don't try. You are supposed to they fly. Ay, ay, ay, Purity, all the way that can talk in. Ah. Hey, y'all come out down That Tawai. <laughs> Make sense, not the ganga. <laughs> Production.